اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا بابا مسلاتي من البركة شيبير سنة masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari tsakiyar birnin maiduguri kwaras a layin kasuwa na monday market a jihar borno ta nigeria yau muna yammacin lahadi sha hudu ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in daidai wanda ya zo daidai da yammacin sha tara ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta da goma sha tara. muna cikin sura ta biyu sura mai albarka ita ce suratul baqara da idan Allah a yau za mu tashi akan aya ta ashirin daidai muna roƙon ubangiji Allah ka kai mana mawafaka da abin da za mu karanta malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويصفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى حقيقة أبنجزي ما يجرمار لو كايتي jiya muna magana akan ayar da take cewa Allah ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an idan muku san Allah ba shi ne sarki wannan da ya halitta muku duk abin da yake bayan ƙasar duniyan nan gabaki ɗaya komai ka gani a bayan ƙasar duniyan nan Allah ne ya halicce shi an gane ku mastawa ila samai sannan shi Allah in ya daidaita zuwa ga samaniya fasawwahunna kuma ya daidaita samaniya in sammai guda bakwai Allah ya daidaita su ɗaya tafi ɗaya ɗaya tafi ɗaya ɗaya tafi ɗaya kamar tsarin gori kwaco in kun sani irin mai dodo a ciki nan in kun lura na saman yafi na ƙasa da shi na ƙasan yafi na ƙasa da shi haka haka har ya tsuke can ƙasa can ƙasa shine ta tattara can ƙasan wutan jahannama ke Allah ka kare to Allah shine ya daidaita wa'annan sammai guda bakwai shine sai ce sab'a samawat sammai guda bakwai Allah ya daidaita su ɗaya kan ɗaya ya san suwa suke ciki ya san wani annabawa ne a cikin sama ta kaza sama ta ɗaya annabi wane annabi adamu misali sama ta biyu annabi isa sama ta uku annabi yusuf annabi kaza annabi kaza annabi kaza har sama ta bakwai annabi ibrahim alaihi salam shine khalimur rahman wattakhadha allah ibrahim khalila yanzu haka annabi ibrahim yana can a jingine a jikin baitul ma'mur dukan ƴaƴan da suka ƴaƴa kanana waɗanda suka rasu busu balaga ba ƴaƴan musulmai ne ƴaƴan arna ne ƴaƴan koma ƴaƴan wane ne ma suna wajen annabi ibrahim yanzu haka yana koyar da su karatu saboda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kullu mauludin yuladu ala alfitra dukan wani dukan wani abin haifuwa ana haifuwarsa ne akan turbar addinin musulunci inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw aw sai dai iyayensa su mai da shi ba yahudi ko su mayar da shi ba nasari ko kuma su mai da shi ba majusi to a shekinan duk wanda ya rasu yanzu haka yana gaban annabi ibrahim annabi ibrahim yana sama ta bakwai shi da to shi ubangiji kuma sai ya daidaita a can kan gadon al'arshi an gane ku kan gadon al'arshi kamar yadda jiya muka fara bayani al'arshi sai ka je sama ta bakwai ka yanke ka je ka samu sidratul muntaha inda mala'iku suka yayyabe wannan magariya har Allah yake cewa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma dafa laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra manzon Allah da kansa da yaje yace ya ga mala'iku yabba yabba akan wannan bishiya ta magariya din bishiya ce wanda kake ganin sai wata a fili kawai ita bata sama bata kasa waje ne wanda babu gabar babu yamma babu kudu babu arewa duk ko ina daidai ne inda yake cewa fauka faukun wa tatun tatun ladaihi qabala qabalun wa ba'du ba'dun sawa'u abin da ya faɗa kenan malam mai dawo tsaya ita guri ne inda kaje bashi da gaban gaba da bayan baya da saman sama da ƙasan ƙasa duk daidai ne a wannan wajen mala'ika jibrilu da ya zo wajen sai shi ma sai shi a nan zan tsaya wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu ɗaya daga cikin mu mala'iku face kowa yana da gurin tsayuwarsa abin sani nema ma anan aka ce na tsaya idan na wuce nan zan ƙone shikenan sai manzon Allah sai ya ce masa haka za ya turku khalilu khalilan haka ne kuma aboki zai bar abokinsa anan bayan mun zo da kai ya kai jibril sai ce Allah da ya aika ka zo shi ya san yadda zai yi da kai nan da nan sai ga mala'ika rafrahu ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika ne kushin ne wanda irin yake juyawa irin na manyan mutane irin na ofis din nan in ka hau irin ga AC ka dan saka ɗan dan limu haka ya ka dan jujjuya haka to amma wannan mala'ika ainihin wannan kujerar daga wannan mala'ikan ne aka kwaikwaya ake irin wannan kujerun yanzu a gidan duniya da manzan Allah ya hau kawai sai ya yanke hijabi saba'in da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yanke hijabi saba'in tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kawai sai ya ganshi a wani fili bayan ya ganshi a wani fili sai ga mala'ika muqarrabu sai suke cewa wannan ai dan adam me ka mutun nan dan adam kuma manzon Allah Allah sai ya ce masa yuzu da takalminsa shi ko annabi Musa tun daga nan gidan duniya ne aka ce masa fa khala'na alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa wa ana fatartuka fastami lima yuha ka cire takalminka wasu malamai suka ce an yi takalminsa ne shi da fatar jaki bai sani ba ya je ya siya manzon Allah ko aka ce ya zura takalmansa har kan al'arshin Allah ya zama aga da kenan ta kai da ta manzan Allah kawai sai ya fara tafiya da ya fara tafiya yana taka haske kawai ba ƙasa yake takawa ba dakin yake takawa ba ba gilas yake takawa ba a'a haske yake takawa sallallahu alaihi wasallam kawai yana tafiya sai kawai sai yana cewa attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi sai yayin shiru Allah sai ya ce masa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh Allah shi ma sai yayin shiru manzon Allah sai ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin manzan Allah sai ya shiru sai Allah sai ya ce masa ya zo ya zauna a kan gadon al'arshi ina mata an fahimta shi ne mai infiraji yake masa waka yake masa wani baitoci a cikin infiraji yake ce masa rabbana ya kira ka kaje inda ba wani wanda ya je ko da zuci cikin mazaje kai da takalmin ka kaje ga Allah ba da sha maki ba shi ya ce maka marhaban ya masoyi wanda shirya na gare shi kusan ta gaya mai ji dali dubi aya ka ji kalma ba ta ɗan adam ba ya kusanci gadon sarauta arzikinsa shi na tsawaita jinkiransa shi na yawaita an ka ce kusanta da ka zo ba ka dafa shimfiɗa ba ya ce sai da ya yi tahiya ga Allah an ka ce lalle fitilla mai fidda duhun jihada mun kira ka mu ba ka salla ka ji kalma ba abun musu ba bayan manzan Allah ya zauna manzan Allah sai shi sai na haske a kirjina na nun sanyi a kirjina malamai masu fasara sun kai sun kawo Allah ne dafa shi Allah ne zo kusa da shi Allahu a'lam manzan Allah bai ga Allah amma sun yi magana da Allah baki da baki anan ne manzan Allah ya karɓo salloli guda hamsin yana zuwa sama ta shida sai ta dar da annabi Musa alaihi salam shine kalimur rahman annabi Musa sai yace ka koma a rage maka sallah 50 nan ba za ku iya ba domin ni da mutane na yan bani Isra'ila ai mun fi ku karfi da kwarin jiki da komai amma kaga sallah biyu mata da gari ne manzo Allah yana komowa ana ragewa ana ragewa ana ragewa har ya zama sallah biyar ne ya rage nace ka ƙara komawa a rage manzo Allah sai ce kai ya dan uwana Musa ina jin kunyar ubangiji yanzu ba zan iya komawa sai Allah sai ya ce to ka je da kai da al'ummar ka zan baka ladan sallah 50 in a sallah biyar gaba ke bayan manzon Allah ya sauko sai ya karbo dukkan hukunce hukunce na addini sallah bayan ya zo sai aka turo Jibrilu ya nuna masa lokutan sallah guda biyar azhar la'asar magriba isha'i asubahi tun daga aqimis salati liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda duk aka koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda zai salla sannan aka koyar da shi dukkan ibada an gane ko to wannan kenan sannan ubangiji kuma sai ya daidaita akan gadan al'arshi da Allah ya daidaita akan gadan al'arshi shi Allah in wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah masani ne da dukkan komai mujmalan wa mufassala Allah ya san dukkan abin da yake cikin samman bakon nan su wane da su wane da su wane mala'iku adadin su guda dubu kaza tun daga ran da manzon Allah ya je Isra'i da Mi'raji yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ‘yan kai manzon Allah tun a lokacin ya saman nan ta cika da mala'iku ga baki ɗaya ta kusa ma ta kece dan yawan mala'iku amma kullu yaumin Allah yana halittar mala'iku dubu saba'in shi sa Allah ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika illahu babu wanda ya san adadin rundunar ubangijinka na daga mala'iku sai shi da kansa kawai ba wanda zai ce ga adadin mala'iku su dubu ɗari ko miliyan dubu ka zane ko tiriliyon kaza a'a wannan mutum ya fesa Allah ne kaɗai ya san adadin yawan mala'iku to tun a lokacin ma sama ta kusa kecewa da mala'iku ina ga yau kuma bayan sama da shekara dubu ɗaya kuma kullum Allah yana halittar mala'ika dubu saba'in tun dama an yi yau ma ya yi gobe ma Allah zai yi har duniya ta tashi Allah yana halittar dubu saba'in dubu bayan wannan sannan ubangiji ya san duk kwaya kwaya na kowane mutum da yake cikin duniyar nan banda na mara'ikun su mara'iku kullum yusabbihuna al-laila yusabbihuna ah yusabbihuna yusabbihuna laila wan nahara la yaftu baqara run nasi ina fata an fahimta in karaba qur'ani wasu qur'ani sun rabu kenan la yabtu daga bakara zuwa nan ruwan in karaba su daidai wasu nan alqur'ani ina fata an fahimta to su mala'iku suna tsarkake Allah da kala kalan tasbihi ba sa yin fashi kullum a cikin tasbihi suke wani yana tsayuwar sallah wani yana ruku'i wani yana sujjada wani yana zaman farko wani yana sujjada na biyu wani yana zaman tahiyya haka aikin su yake amma ran tashin alkiyama mala'iku sai sun ce ba mu girmama Allah ba mu Allah ibada irin yadda ya cancanta mu yi masa ibada duk wannan duk wannan ibada da suke masa Allah sai sun raina kansu ranar gobe alƙiya duk da cewa su mala'iku in za ku wa Allah ya yabe su da cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru mala'iku ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya umarce su kankace me an riga an yi an gaba to ashe ubangiji shine ya aikata dukkan komai ga baki daya a sunan ni'mal wakeel bayan bayan ya aikata dukkan komai ga baki daya sannan sai ya tabbatar da komai a hannunsa yake shi ubangiji ya san komai jumilla ya san komai a rarrabe bayan ubangiji ya sani wannan sannan sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata yake cewa akhbarani isma'il ibn umayya an ayyub ibn khalid عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التراب يوم السبت Allah ya halicci turbayan duniya ga baki ranar Asabar. Rairayi da kuke gani na duniya ƙasar ran Asabar Allah ya halicci ƙasa ga baki ɗaya. Duk wata ƙasa da kake ganta a duniya. Wa kalaqal ahadi. Allah ya halicci duwar wadin duniya ga baki ɗaya ranar Lahadi sannan wa khalaqa shajara fiha yawmul ithnain Allah ya halicci dukkan wani tsirrai a cikin duniya ranar Litinin wa khalaqa al-makruha yawmat thulatha'i Allah ya halicci dukkan wani abin ki makaruhi an zama makaruhi ko abin da ake ki abin da Allah baya so ranar ranar talata sannan wa khalaqan nura yawmal arbi'i Allah ya halicci haske ga baki ɗaya. a ranar laraba wa batsa fi haddawabi ko yawmal khamisa wa batsa fi haddawaba adawabi yawmal khamis yawmal khamis an gane ko sannan Allah ya busa wa dabbobi rai ranar alhamis wa khalaqa adama ba'da al-asri yawmal jumu'ati Allah ya halicci annabi Adamu bayan sallar la'asar a ranar juma'a min akhiri sa'atin min sa'atin jumu'ati a ƙarshen awa na awannin ranar juma'a fi ma bainal asari ilal laili cikin tsakanin sallar la'asar bayan la'asar zuwa magariba shi ne manzon Allah ya ce ranar juma'a akwai wata sa'a guda ɗaya babu wani bawa daga cikin bayan Allah da zai dace da wannan sa'a yana addu'a face Allah ya karɓa duk abin da kake nema an kaɗa ga hannu ka roƙa kai tsaye kamar yankin wuƙa kawai Allah ya karɓa amma wani lokaci ne da safe ne da rana ne lokacin da liman yake hudu ba ne bayan azahar ne a bayan la'asar ne a nan dai ga abin da hadisi ya ce bayan la'asar zuwa magarib to ubangiji Allah ga samu dace da wannan sa'a sai ubangiji ya ce na'am sai ubangiji sai ce wa zukur ya muhammad ka tuna mana ya kai manzona muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da muke karantawa inna da duk abin da muke ji ya ku jama'a da duk wani abu na addini da za mu yi aiki da shi sai mun ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba mu ji shi daga bakin manzon Allah ba ba za mu yi aiki da shi ba duk abin da ka gani na addini manzon Allah shi ya karantar da mu sallah ne azumi ne zakka ne haji ne makarimal akalaq ne manzon Allah shi ya karantar da mu in ba manzon Allah bane ya karantar da mu ba abin da wani zai yi aiki da shi ka ce wani ya baka doka ta wata hanya kuma ka ɗauka ka yi aiki da wannan dokar shi sa sai ubangiji ce wa ma huwa ala ghaibi bi dhanin shi manzon Allah ba mai rowa bane dangane da wahayi sannan kuma shi ba abun tuhuma bane ga wahayi manzon Allah bai taba koye wahayi ba bai taba koye aya ɗaya ba ko ya taba koyewa bai taba rage aya ɗaya ba yace wannan sai ƴaƴana ko sai jikokina Al-Hasan da Husaini ko sai mata na na Aisha da Sauda da Ummu Salma bai taba faɗa haka ba sallallahu alaihi wasallam sannan duk abin da aka saukar da shi take-take manzan Allah yake bayyana wa sahabbai Allah ya ce ai kaza Allah ya ce kaza duk wata doka da ka sani daga bakin manzan Allah ake samu in ba daga bakin manzan Allah bane to kowane ne ya gaya maka sai ka ce ya kawo hujja idan babu hujja cin cikin Qur'ani da hadisi da fiqhu ajiye masa abin shi sai sai ubangiji ya ce wa dhukur ka tuna mana ya Muhammad idza qala rabbuka yayin da ubangijinka ya faɗi lil mala'ikati ga mala'iku yace musu inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya halifa a bayan ƙasa ma'ana ni mai sanya halifa ne a bayan ƙasa Allah ce ina so na sanya halifa wanda zai halifance ni wajen karantarwa da wa'azi da shari'a da kuma ilimantarwa da ladabtarwa ga baki ɗaya idan an yi wani abu shi ne wakili na inji Allah a cikin ‘yan adam ‘yan uwansa an gane ko ƙalu sai mala'iku sai suka ce a ta ja'adu fiha tun yanzu ya Allah za ka sanya a cikin ƙasar duniya mun yi fusiru ha wanda za su rinka ɓarna a cikin ƙasa an gane ko wa ya su fi ku kuma su rinka zubar da nan ‘yan uwansu sai ma ya ce kama fa'ala banul jani kamar yadda ‘ya'yan aljanu da suka aikata ya nuna dacen duniyan nan aljanu ne a cikinta aljanu da suka yi yawa sai suka fara kisan junansu suna kashe junansu suna zubar da jinin yan uwansu da kisa yayi yawa a tsakaninsu ubangiji sai ya tafiyar da su ga baki daya bayan Allah ya tafiyar da su ga baki daya ubangiji kuma sai ya ce wa mala'iku bayan an tafi da aljanu sai mala'iku suka ce mun sani Allah ko zai ya halitta nan gaba ba zai halicci wanda ya fi mu sani ba in ji mala'iku kenan shikenan ana nan ana nan sai Allah sai ya ce musu to ni fa ina so zan zan halice halifa a bayan ƙasa shi ne sai suke cewa yanzu za ka sanya wanda za su rinka barna a bayan ƙasa kuma suna zubar da jinenan ‘yan uwansu an gane sai ubangiji sai yake ce musu ku dai ni na san abin da ku sani ba mala'iku sai suka ce wa nahanu alhali mu innan mu taron mala'iku nusabbihu muna yin tasbihi bihamdika da godiyarka ya Allah kullum muna yi maka tasbihi iri iri shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sannan wa nuqaddisu laka ai wa nuqaddisuka wannan lamun in yayi ta'addari wa nuqaddisuka ake nufi kawai wa nuqaddisuka kuma muna tsarkake ka ya Allah kullum muna tsarkake ka ba fashi muna maka tasbihi ba fashi sai Allah ya ce ku dai ku mun shuru inni a'lamu ma la ta'lam ni na san abin da ku ku sani ashe zubar da jini ba yau aka saba ba a duniya dama can ana zubar da jini tun farkon duniya tun kafin a halitta mutane a fito da su bayan kasa ke in za ku iya tuna ba kun ku duba littafin tarihi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina yake hannunsa la tadhhabu ad-dunya hatta la yadri al fi ma qatala wala al ko na'am wala al fi ma qutila manzo Allah ce na rantsi da sarkin da raina yake hannunsa ba za a tafiyar da duniyan nan ba ma'ana duniya ba za ta tashi ba har sai mutum ya zo ya kashe wani rai shi wanda aka kashe bai san abin da ya aka kashe shi ba shi ma wanda ya kashe bai san wancan wanda ya kashe wani laifi yayi ya kashe shi ba manzon Allah haka yi ba ana nan ana nan fitina za ta yi yawa fitina za ta yi waita in ba a yi anan ana yi a can in ba a yi anan ana yi a can manzon Allah ce kamar tsakiya ce a wuyan yarinya an san tsakiya ya kaman carbi yan ƙanana kaman yari Ya yace in ya tsinke cir yana zuba an san ya zube baki daya to yanzu fitinan nan da aka fara Allah ya ƙara kare ta bar nan Allah ka sa ka tura da can birnin ya jujo ma juju ina mata an fahimta to amma ba za a daina ba har sai ran da aka yi busan kafo na asarafi haka za a rinka yi in babu a Najeriya ana yi a can wani wajen Allah ka ɗaukake ta a Najeriya Allah ka ɗaukake ka watsar da ita a Afirka gabaki ɗaya a duniya ma ka watsar kai ta can wannan ya jujiya ubangiji da dan rahama an gane ku yana sai ubangiji sai ya ce wa an manzon Allah ya ce a cikin hadisin abi huraira abi huraira yana cewa satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun min alqa'idi wal khairun min almashi walmashi khairun min sai abi huraira yana cewa nan gaba fitina za ta kasance wanda yake zaune shine mafi alkhairi fiye da wanda yake tsaye an gane ku wanda yake tsaye kuma shine mafi alkhairi fiye da wanda yake tafiya wanda yake tafiya da hankali shine mafi alkhairi fiye da wanda yake gudu yana ruga da gudu wanda yake tafiya da hankali ya mishi kwanciyar hankali wanda kuma yake gudu sai ya ce bari kai kana tsaye kawai sai ka ce bari mu leƙa mu gani ko me yake baruwa to sai ce duk wanda ya leƙo za ta leƙo shi duk wanda ya je kallo za a haɗa da shi sai a ce an harbe shi yanzu yanzu ba wani kenan yanzu nan yana zuwa kallo yana yin haka sai ya sai ta kan shi sai ya fadi yanzu yanzu idan ana irin wannan abin karka ce za ka je kallo in ka ji ƙara ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairun minha ka nemi tsari da ita kuma ka ce Allah ka kare mu kar ma mu ƙara jin wannan fashafcan kamar yadda muka yi ta neman tsarin Allah ubangiji Allah ka ƙara kare Allah ka yi nesa da wannan fashafcan ya ubangiji to sai manzon Allah sai ce la ya'ti la ya'ti zamanu illa wallazi ba'dahu sharrun min sai ce na rantsi da sarkin da raina yake hannunsa wani zamani ba zai zo ba nan gaba face zamanin da ya wuce ya fi shi alkhairi yanzu zamanin da muka baro ya fi wannan zamanin alkhairi wannan zamanin ya fi zamanin da zai zo nan gaba alkhairi zamanin da zai zo nan gaba ya fi zamanin da zai zo nan gaban gabansa alkhairi muna gane magana nan haka duniya za ta rinka yi duna duna hatta ta fara za ta rinka yin baya baya baya baya har ta kare yanzu ina manyan malamai suke manya manyan malamai zakakuran malamai gaggagaggan malamai ina suke babu su yanzu yau wanda kake gani inuwa ma ba su kai ba sai ɗaiɗaiku da ba za a rasa malamai duk sun wuce karatu ya wuce sai masu ƙarfin hali da ƙoƙari to ran da wa'annan masu ƙarfin halin su ma aka ce babu su kuma sai suwa suka rage yake ne sai gwallo wa gwallo ba a fatau hanyar ilimin ke sai kowa kawai ya bata kowa sai kasuwa sai nemo cefa ne sai a yi bacci a tashi ma'aikaci ya tafi ofis ɗan kasuwa ya tafi kasuwa manomi ya tafi gona makiyaya ya tafi da dabbobinsa mai kwadago ya je neman kuɗi an dawo kuma da yamma wash wash an gaji mai kokari shine yi wanka ya zo masallaci ya dan dudungura sallah dungur dungur dungur dungur ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfir yake da wannan shine yanzu ba haka bane kaga mutum ya ce astaghfirullah wannan bai yi ba wallahi bai yi ba kar mu ce astaghfirullah astaghfirullah wannan bai yi ba bai dace ba astaghfirullah ba ce ba astaghfirullah astaghfirullah shine mai kyau astaghfirullah insha Allah wannan shine mai kyau duk wanda ya yi wannan cikin in insha Allah Allah ya kankare masa zunubin sa gaba idan ya yi shi da sani da ilimi to amma yanzu ma ba a sani ko sallah ma za a yi sai mutum ya ce astaghfir astaghfir astaghfir sai Allahu akbar kaga shi yana nuna menene abinda manzo Allah yake faɗa an yanzu ya kunno kai gadan gadan kenan an shiga cikin wannan lokacin ubangiji Allah ka kare to duk irin wannan shine zai ta tafiya kuma har tashin alkiyama Allah Allah ka sa ba ma daga cikin rabon shaitan sai mala'iku suka ce wani ƙwaddi suka an gane ko alhali gashi nan muna tsarkake ka ai wani ƙwaddi su laka ai wani ƙwaddi suka ake ne sai ubangiji ce qala inni a'lamu ma la ta'lamu Allah mai girma sai ya ce ai ni na san abin da ku ba ku sani ba ku mun shiru kai ku ga abin da zai sai Allah sai ya ce wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Ubangiji sun yi umarni ya ce a je a nemo masa ƙasa daban-daban ƙasa kala sittin, ƙasa kala sittin kala daban-daban a je a samu wasu jar ƙasa da baƙar ƙasa da farar ƙasa da laka da yashi da marmara da karali da fako da dutse da ƙasa mai tsakuwa-tsakuwa da ƙasa mai yashi-yashi da kuma kulesheshe da ƙasa mai rairayi da hancin kare da jigawa da tsantsan bakin tako da farin tako duk aka masa wa'annan ƙasashen gabaki daya bayan an samu wa'annan ƙasashen sai ya sa mala'iku ku je ku kamo wa'annan ku samu wa'annan ƙasashen kala 60 ku kawo mala'iku suka ce ya Allah a ina za mu samu wa'annan kasashen wa'annan kasashe daban-daban tanzihan laka ya Allah sarki ya tabbata a gare sai Allah ce ni na san ina suke duk wa'annan kasashen inji Allah Allahu akbar sai wani sai ce kuma a je a samu masa ruwa daban-daban kama daga jar ruwa daga bakin ruwa farin ruwa ruwan zarti ruwan daɗi ruwan gishiri ruwan kanwa ruwan ƙasa-ƙasa ruwa mai farin ƙasa kamar ruwan mubi misali irin wa'annan masalan duk Allah ce a tattaro mun ruwa iri iri iri iri daban-daban da na zarɗi milhun ujajun duk a tattara su wannan duk a kawo su ji Allah sai aka faɓa wannan ƙasar kala 60 da ruwa ma kala 60 ashe kala 60 na ƙasar nan shine kala kala na jikin ɗan adam duk inda yake wani Allah ya halicce shi ka gan shi fari mai farin zuciya mai farin magana mai farin aniya mai farin hali mai farin nishi mai farar tafiya mai farin lafazi mai farin taku mai farin wani kuma an halicce shi gashi nan fari ne amma da bakin ruwa aka yi sai gan shi halinsa wani iri haka an murɗa an murɗa in gaji maza na mi gabar cokai? kai wallahi kudu za a yi <laughs> dindin wakala ke zaka in ka masa lala mi yamma wasu kai lala arewa za a yi akwai yin masacin mutane dole ka bi shi wani kuma an harshe shi da bakin ruwa kuma da bakin ƙasa kullum a cikin fushi yake kullum an ka masa magana shi kullum kawai shirin dokuwa da kawai kare yare ko za mu gabza ne kullum shi a cikin dokuwa irin wannan su ne mutanen da ake lahun ƙulubun la yabqa huna bi aiki kullum shi a cikin fushi yake baya fahimtar karatu baya fahimtar wa'azi duk abin da za ka masa shi a cikin faɗa kawai yake wani kuma ga shi nan an halice shi da bakar ƙasa sai aka cuɗa shi da farin ruwa Ga shi nan baƙi ne a launi amma fari ne a wajen hali wani kuma a halice shi kada ran kada labu a sake kenan baina baina an cuɗa da nan da can an yi shi to wannan duka ubangiji shi ya halicci wa'annan bayan ya mulmula wannan ƙasar gabaki ɗaya aka ƙara dama ta sai aka barta sai da ta yi irin tsami-tsami in nan take wari irin da ake ginin bani-bani duk ɗan kawai ya san bani-bani wanda ba ɗan kawai ba ya san bani-bani ba wanda ake sa kuka da makuba a zuba ruwan kwata da ciyawa a je a daddama ta da ƙaba, a naɗe ƙafar wando cin gwiwa a ƙara motsa ta ta yi bayan an fata sati biyu sati uku wata wata ma ta yi tsutsa haka a ƙara motsa ta haka in ka zo kusa da ita ka ji tana wani <laughs> haka to bayan an yi wannan kasar ta zama ta yi danƙo wanda in kaɗi ba kaɗan kawai za ta kama cikin gaba ɗan ta riƙe to da wannan ƙasar ne ubangiji ya mulmula halittar annabi adam gaba an yi haka ne don kar ɗan adam ya zama mai girman kai a bayan ƙasa in duk abin da za ka yi ka tuna asalin ka ƙasa ne kai kuma cikin ƙasar za ka koma in allah bai kaddara ka daga cikin hafizan ƙur'ani ba ko shahidai ko mutanen kirki ko malami mai ba da ilimi ko ladani da yake kira dan Allah ko annabawan Allah su ne manya to in ba wannan ba kowa ƙasa za ta iya cinye naman jikin shi amma wa'annan ya ce la ta kulul arda jisman lin nabi wala li alimin wa shahidin qatala mu'taraki wala li qari'i qur'anin wa mutasabin azanihi li ilahin mujri al falaki abun da fara kenan wa'annan ƙasa ba da cin naman amma an ba su ba duk wanda ka sani kasa za ta iya gwaguye shi ta samu nama ta gwaguye ka tutsa ma ta sharba shi ya zama shikenan jijiyoyin nan kuwa daɗin cikin sai wanda Allah ya kiyaye amma hafizan qur'ani annabawa suna nan lafiya kalau manzo Allah ya ce haramun ne ga ƙasa ta ci naman annabawa ƙasa ta isa ta ci naman annabawa haka nan ƙasa ba ta cin naman shahidai wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun shahidai wanda aka kashe su wajen yakin ɗaukaka kalmar Allah suna tashi duk daren litinin da daren juma'a sakai manzon Allah ziyara da jikinsu da ruhinsu su kai manzan Allah ziyara sallallahu alaihi wa sallam to wannan shahidan ƙasa ba da cin nama haka nan hafizan qur'ani Allahu akbar waɗanda suke aiki da alqur'ani su ma ƙasa ba ta cin nama haka nan malamai masu yada addinin musulunci dan Allah masu kira ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama dan Allah su ma ƙasa ba ta cin nama ina fata an fahimta sannan sai shahidai kai ta irga su kuma shahidai shahidi kaza da shahidi kaza da shahidi kaza da shahidi kaza shahidi babba shine wanda aka kashe shi wajen yakin kara kalmar Allah shahidi ne biyu mai ciwon ciki wanda ciwon ciki ya zama sa ajali da wanda gobara ta zama sa ajali ya mutu da wanda garu ya fado masa shahidi ne da wanda ya mutu a cikin ruwa shahidi ne da wanda ya ci kaya aka yi aka yi ta guda ta zama sa ajali shi ma shahidi ne da ɗayan da wanda wuta ta cinye shi shahidi ne da wanda yake son wata yayyayyayyayyai ya sa rai zai same ta yau ne gobe ne ake ta masa yawo da hankali yayi ana magana yau ne gobe ne yau ne gobe ne har ta zama sa ajali to a gaban yana ramewa dan umar me baro ne wallahi kai dai bar kawai bar kawai bar kawai ana nan dan umar har Allah masa cikawa wannan shi ma dan umar shahidi ne ina ba ta fahimta to kaga amma duk cikin su ba babban shahiri irin wanda ya je fagen fama dan dafa kalmar Allah ubangiji Allah ka samu dace to wayannan ƙasa ga baki daya bayan an halicci annabi Adam iblis sai ya zo gidan aljanna lokacin duk suna aljanna ga baki daya wakila bayan Allah ya halicci taban da zai halicci annabi Adam ga baki daya kamu 60 a ƙasa ga baki daya ga annabi Adam kawai iblis da ya zo sai ga Allah ya halicci wani abu sun dundun yace a ah, ko su Allah kuma ko me za a yi su Allah manya sai dan yaga kan kan kan kan malamai suka ce shine asalin cibiyar dan adam eh lokacin in ka buga fakhar kana jin cikin yana kan kan kan kan kan yana na a cikin sotur aba mai hijr sotur hijr an gane ko bayan ubangiji ya halicci annabi adamu kuma a cikin wannan kasar ba kasar bace ta zama adamu ba ku fahimci abin Allah ne ya halicci annabi Adamu da hikimarsa amma mu ba mu sanya aka yi ba Allahu alamu amma ubangiji ya halicci annabi Adamu da ƙasa ne don kar adam ya zama mai girman kai kenan wannan ƙasa kawai malam sai ta fara ɓarewa ta kai da ta ɓare sai annabi Adamu sai fara ƙibce ido haka ƙasar wuya sai ta ɓare ƙasar kirji sai ta ɓare ƙasar ciki sai ta ɓare sai annabi Adamu sai yana nema ya yunƙura ya tashi sai Allah sai ce kai kanil insanu ajula kai dan mutum ya kasance mai yawan gaggawa ne kai tana mana kasar ta gama kwarewa yanzu kamar kon kaza in kun lura kon kaza kafin kon ya gama fita kaza take kokarin me fita a cikin kon haka Allah ya halitta da gaggawa shikenan bayan kasar ta fita gaba ki daya annabi Adamu sai ya atishawa ya atisha sai Allah sai ce yarhamuka rabbuka ubangijinka yana gaida kai ya kai Adamu bayan an halicci annabi adamu alaihi salam ya tashi ya zauna lalle mala'iku shi suka ga halittar da ba su taba gani ba tun da suke a gidan aljanna kenan kawai sai Allah sai ce wa allama adamal asma'a kulla, sai Allah sai ya sanar da annabi Adamu sunayen wa'annan abubuwan gabaki daya sunayen su ne kamar randa moɗa, tukunya murhu tukunyar miya da ta tuwo irin eh, ɗan dutsen nuka da kuma ƙaramin da babban da turmi da taɓarya abin da ɗan adam yake rayuwa da shi a gidan duniya ina fata an fahimta irin wa'ina abubuwan ne kaga mala'iku ai bin san wannan ba sai kenan Allah sai ya sanar da shi sai ya sa masa ilimin ilhama annabi adam ko sai duk ya san abin gaba ki ai ilimi da ma Allah ne yake bayarwa wa allamnahu min ladunna in kana karanta wannan zaka zama malami da wuri da rabbi zidni ilma haka Allah ya ya gaya manzo Allah ka rinka cewa Allah ka kara min ilimi wa qur rabbi zidni ya Allah ni ma wa qur rabbi zidni mu ma wa qur rabbi zidna Allah ka kara mana sai wa allamnahu min ladunna ilma ina fata an fahimta shikenan sai Allah sai ce wa allama adama al-asma'a kullaha Allah sai sanar da annabi Adamu sunayen wa'annan abubuwa gabaki ɗaya su akwashi da muka faɗa thumma arabahum sannan sai Allah sai ya bujuro da wa'annan kayayyakin alal mala'ikati a bisa mala'iku sai aka zo da kayan gabansu faƙal sai Allah sai ya faɗi a gare su Dan zargi kuma a sanya su na dama su mala'iku sai Allah ce an bi'uni ai akhbiruni ku bani labari bi asma'i haula'i da sunan waɗannan kayayyaki da suke gaban ku in kuntum sadiqin in kun kasance ko inna masu gaskiya ne cikin cewa da kuka ce la akhluqu a'lama minkum zan halicci wanda yake ku sani daga adamu nan a gaban ku ku shi labari ku gaya masa me mala'iku suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mala'iku ba sa faɗin abin da ba daidai ba nan da nan ƙalu sai mala'iku sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ai tanzihan laka tsarki ya tabbata a gare ka an gane ku da suka ce la malana sani bai zama ba a gare mu ma'ana ba mu san sunayen nan ba an gane shine la la’il malana babu sani a gare mu ya Allah illa ma allamta da face abin da ka sanar da mu kawai shi kadai muka sani wannan kayan mu san su innaka lalle domin kai anta kai ne ya Allah al-alim masani al-hakim mai hukunci shine su ce innaka anta wannan ta'kidi ne ma ta'kidi ne wannan innaka anta domin kai ne ya Allah al-alim hakim masani kuma mai hukunci ya Allah ah. kai ne ka san komai kai kai yusuf kai kai adamu kai ne za ka iya gaya mana wa'annan sarki ya tabbata a gare ka ya Allah sai Allah ya kala ya adamu An bi asma'ihim an hmm. falamma anba'ahum bi asma'ihim قال علم كلكم إني أعلم غيب السماوات والأرض wa a'lamu ma tubuduna wa ma kuntum taktumun Allah mai girma sai yace ya adam ya kai annabina na adam an bihu ka ba su labari ma'ana ka ba wa malaiku labari bi asma'i qala ya adam an bihu bi asma'i sai Allah ce ya kai Adamu ka bawa mala'iku labari da sunayen waɗannan kayayyaki da na bijiro maka an gane falamma an ba'ahum bi asma'ihim yayin da ya ba su labari da sunayensu ya ce musu wannan ai moɗa Wannan shi ne abin da ɗan adam yake shan ruwa da shi wannan kuma ita ce randa a ciki ake zuba ruwa. idan ka ɗauko wannan moɗar sai ka sata a cikin randa sai ka kamfaci ruwa sai ka haka sai ka sha sai ka rufe da murfinta kuma sai ka aje sai ma na'am Allah ya gawa kuma akar maka haka yake akar makarna mala'iku sun wani wannan saboda su ba sa ci ba sa sha ina fata an fahimta sai ce wannan kuma mu menene muciya kenan da ita ake tuka abinci a cikin wannan wannan shine tukunya wannan murhu kenan wannan dutsen nika kenan wannan kaza kenan ya rinka gaya musu suna wa'annan abubuwa kawai sai suna ta mamaki hmm, haka yake akar makarna haka yake akar shine sai Allah ce falamma anba'ahum bi asma'i yayin da ya ba su labari da sunayen waɗannan abubuwa qala ta'ala sai Allah mai girma sai ya faɗi sai ce ah qala alam aqul lakum sai Allah ce dama ashe shin ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh cewa ni innan na san abin da yake cikin ma'ana na san gaibin sammai da kasai ga baki daya qala alam aqul lakum shin ashe ni innan ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi ni na san ma'ana abin da yake boye a cikin saman bakwai da kasan bakwai gabaki daya wa a'lamu ma tubduna kuma na san duk abin da kuke bayyanawa na daga maganganunku da kuke yi a boye ai duk ina jin ku inji Allah kuna cewa ba zan halicci wanda ya bi ku ba kuma wa a'lamu wa ma kuntum taktumun wa a'lamu ma tubduna na san abin da kuke bayyanawa ai tuzhiruna min qawlikum abin da kuke bayyanawa na daga maganganun ku zantattukan ku wa ma kuntum taktumun da kuma abin da kuka kasance kuna koyewa shine wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ina fata an fahimta yanzu idan kuka bayyana magana ko ka koyi ko kai da karfi ko kai da hankali Allah ya san komai yanzu duk wanda ya tagumi a cikin mai shiru Allah ya san abin da zuciyarsa take wasu wasi da shi ba haka bane Allah ya san abin da kake wani in ya kalle ka haka ya san Allah ya san abin da kake ayyana ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablin wari Allah ya san duk komai da komai na komai kuma ya san komai da komai na kowa kuma shi zai baka labari da abin da zuciyarka ma take ayyana tun kan ya fito kan leɓen bakinka Allah shi zai baka labari za mu zai akan wannan gabar aya a ta cikin tarihin annabi adamu kuma lokaci yayi insha Allah sai gobe da idan Allah za mu ci wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am wannan

to jibi sai ka tashi da azumin ka na kafara ya kai dan uwa ubangiji Allah ka kare kai azumin ka guda 60 a jere saboda wannan bawan bawa ne na Allah bayan azumin kuma zaka biya sa diya nan miliyan nawa miliyan 60 da wani abu ai miliyan 63 nan za a tattara duk dangin ka gabaki daya ba kai kadai zaka biya ba duk dangin ka kaf har da na kauye duk a tattara su kuma za su biya ne a shekara uku ba a shekara ɗaya ba duk kudinsu a shekara uku za su za a raba kudin miliyan 21 da yan kai miliyan 21 da yan kai miliyan 21 da yan kai sai a biya su a shekara uku in kuma kudi ya kai muku kudi ya kai muku karo kuransa da za ku yi da shi da sai ku tura masu in kuma wani ya ya yafe shi kenan ya yaya Allah ubangiji ka kare Allah ka kare wallahu a'lam na'am ana magana ne amma da sai sai ya ce malamin duniya da ba tare da na taɓa kuma ba sama amma sai eh, Allah ya ce wala ta ƙara zina za ka yi azumi ɗaya za ka yi sittin ya kai ɗan'uwa, in ka yi zari idan mani ya fito maka za ka yi ɗaya za ka yi sittin nan ba su sauci a wallahi haka yake Allah ce wala ta ƙara zina Inna hukana fahishatan wasa a sabi. me kai ka hira da mace mai ahalar yace wata talazzuzu bi kalamiha ina kai ina ita kana azumi kana bautar Allah irin wannan bautar da aka ce kai nisa da mutum mutum namiji ma dan uwanka kalazzuci alqur'ani littafin Allah ka yawaita tasbihi istighfari la ilaha illallah ina kai ina jin dadi har da hira har ta kai ka gafatar da wani abu jikinka ka sani horo ne wannan a musulunci in ka so ka yi in ka so ya rage naka kuma man sha'a fal yu'min wa sha'a babu sassauci karama daya na farilla kai azumi 60 majirata wallahu a'lam ka je ka tambaye duk malaman fiqhiyya za su gaya maka wannan Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mutane ana musu sauki sun sai wai dai za a rama kaza kaza kaza sai a rinka yi wa manyan malaman mu zo a ce ai ban sani ba ai kaza ai wane ne a'a ba wani idan ka horu nan gaba za ka kiyaye shari'a me yasa sai da umar a zamanin manzon Allah bulala nan ake in mutum ya shagiya giya arba'in ake yi in mutum ya saki matarsa a zamanin manzon Allah saki uku ana miyar masa ko ba a miyarwa ana miyarwa zamanin sayyidina Abubakar shi ma bai wuce arba'in ba zamanin da Umar da ya ga sahabbai suna wasu daga cikin masu ganganci suna ganganci kuma ana saki yadda saki ba kairi saki ya yawa sai ce nan gaba salatun hunna jiddu wa hunna ma jiddu kwasalasun salasun jidduhunna sidqun wa hazaluhunna sidqun yace annikahu wal itqu wad yace auratayya yanzu kaga yar mutum komin jinjira ce a hannunsa a zanin goyo yarsa ce ka zo kace wannan fa yace iyata ce ko kana so yace eh yace kace eh ina so sai yace na baka daga yanzu ta zama ka har abada ina ga wanda aka yi baiko aka je aka raba goro da minti aka dauka aka ba wani wannan zina suke yi kusan wannan abu na biyu kake da bawa ko baiwa kawai sai suka maka albushir mai gida ana maka albushir fangilan nan taka kudin nan sun gudo mai gida masha Allah ko kuma mai gida an baka abu kaza nace ayya ala sadami sunan baiwar ka kenan sai je kina in take ta tashi tana jin dadi ta dabi kayanta za ta wanke za ta ce mai wannan mai gida ba kayanta ne ke talaka sanin kin jira ina babu zancen wasa ta yanci wallahi haka nan saki idan ka zo kawai kace ke na sake ki in ana saki dubu an sake ki to ta saku saki uku a dauki cas ɗari tara da casa'in da su zama bulala a kanta wallahi tallahi ma wai kalma daya a saki uku in kace na sake ki saki uku a kalma daya wai saki daya ne wallahi tallahi saki uku ku je ku duba dusuƙil kabir wallahi saki uku ba malamin da isa gyara maka wannan wallahi ka kiyaye ko a ce a kawo taure dalduwa ne do wallahi tallahi ba wanda isa gyara maka wannan mutum ka kiyaye wallahi tallahi ka kiyaye aure ba abun wasa bane aure a Najeriya ba shi da tsada dubu ɗari dubu ɗari biyu shi sa ake yawan saki ake marin mata ake zagin iyayensu yayi za ka yi kaje ka zagi iyayen matarka kuma ta dafa maka abinci bayar ka nawa kake biyan ta a wata ta dafa maka ta kone duk ta yi ni a cikin kicin nawa kake biyan ta a wata ka zo kuma ka ce ka saki ta kuma ka zo kana ce malami wallahi ai dai na sake ta ai raina ne ya baci ai wane ne na sha kunun zafi eh eh, eh. Allah ya sa malamai suka ce ko furar gero ka sha furar gero halal ce ko ba halal ba sai ta buga ma hankali sai ka zo ka ce ke kandowa kin ganin nan yau an suke ki sake uku to ta ku suke arewa ke ubangiji Allah ka samu da dace sai ku yi haƙuri da wannan amsoshi masu zafi zafi dama haka makaranta take sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam abin da muka ganta daidai Allah ka ba mu radansa kuskure da muka cikin karatu ko an masa batawa Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف جماعة da muka saba mu malam addu'a Allah ka da rahama Allah ka ji dukkan iyayenmu sabuwar kushewa da tsohuwar ka yi musu قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد a madadin shugaba ya ce yana miƙa godiya ga dukkan waɗanda suka je taro na yau na marayu an yi taro lafiya da yardar Allah an gama shi lafiya da yardar Allah an ba wa marayu mutum dubu ɗaya har da 'yan ɗoriya kaya na sallah fi sabi da layi a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kuma wannan taro yi albarka ya samu halartar manya-manyan baƙi irin su matar gwamna da tawagar gabaki ɗaya da manya-manyan maluma da haka duk wanda ya zo lafiya Allah ka mai shi gida lafiya duk wanda ya taimaka Allah ka taimaka masa yadda muka taro Allah ka tara mu a gidan aljanna duk abin da muka sa a gaba albarkacin watan ramadana ya ubangiji Allah ka yanta wuyayen mu daga barin shiga wutar jahannam kazalika mai martaba shehu Borno ya aiko abinci kamar yadda ya saba gidan malam tare da siga ubangiji Allah ka ciyar da shi abincin gidan aljanna Allah ka shayar da shi kayan zakin gidan aljanna tare da dukkan wani mai niyya da dukkan wani masu alkhairi a ko ina suke a fadin duniya ubangiji mu ma Allah ka ba mu gwiwa wajen taimakawa sauran yan uwanmu ya ubangiji Allah ka saka wa kowa da alkhairi sannan a wannan shekaran jiya akwai Alhaji tijani Jibrin wanda baba yake a wajen mu kuma abokin malam namu ne Allah ya masa cikawa mun so mu masa addu'a kwana biyu lokaci a kure muke tashi muna roƙon ubangiji Allah ka masa gafara da dukkan sauran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa suna gidan aljanna gabaki ɗaya mu yi tawassuli mu kanta idza jaa dukkan bukatun mu suna da yawa Allah ka fi mu sani Allah ka biya mana bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn